إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته safiyar lahadi bakwai ga watan jumadar kula hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama a shekarar 1440 daidai da sha uku ga watan januwari shekarar miladiya ta 2019 wannan shine majalisi na 56 cikin kasusuwan karatun littafin alfiyatul hadith ta al-imam zainab bin al-iraqi rahmatullahi alaihi malam ya ce as-sama'u ala nau'in min al-wahmi aw an rajulayn sauraron karatu sauraron riwaya ala nau'in min al-wahmi a bisa wani yanayi na rauni aw an rajulayn ko kuma daga mutum biyu wato daga wani malami da wani malami akan wata gaba ta isnadi ko kuma akwai wani rauni kaman riwaya a wajen muzakara yaya mutum zai da wannan qadiya idan ya zo ba da hadisi malam ya ce kuma alabar kofar na abu da ya da shi kuma ala sami'i bil muzakara bayanu ka nau'i wahmin khamara والمتن عن شخصين واحد جرح لا يحسن الحذف له لكن يصح ومسلم عنه كنا فلم يوب والحذف حيث وثق فهو أخف وإن يكن أن كل راو قطعة أجز بلا ميز أجز بلا ميز بخلط جمع مع البيان كحديث الإفك وجره بعض مقتد للترك وحذف, وحذف واحد من الإسناد يكيني في سورتين في سورتين امنع للازدياد ما لا يتي ثم على السامع بالمذاكرة sannan ya zama wajibi akan wanda ya saurari riwaya bil muzakara ai an tariqil muzakara ko fil muzakara abinda suke nufi da muzakara shine sauraron riwayar hadisi amma ba a formal class na karantawa ba a zaman karatu na muzakara da daddare ko a wata abin nan haditha kamar a gurin tafiya ko a wa'azi na gama gari ko a wurin jana'iza ko malami ya zo ana tattaunawa da shi sai ya kawo wata matsala ta ilimi ya magana a kanta wadda ba ita aka zauna wa keke da keke ba to a irin wannan wurin ana iya samun watan rashin itikani game da abin da zai faɗa ko kuma rashin kulawa da muhimmancin alfazu ɗin ko takaitawa da ana iya samu to sai al-khatib al-baghdadi yake cewa mustahabi ne ga wanda ya zo riwaya da irin wannan bayanuhu ya fada ya ce wannan riwayar na karbe ta ne a muzakara ba aji na karbe ta ba shi ko ibnu salahi ma ya ce dole ne a bayyana kamar ka ce akhbarani fulanun muzakarata ko akhbarani fulanun fi muzakarati ko zakartu fulanan imam al-bukhari baya bayyana waɗannan abubuwa amma yana da wata ɗabi'a wacce yau da gobe aka gane abin da yake nufi kenan shine irin su qala lana ko zakara lana da ire-iren su malam yace ka nau'i wahnin khamara wace kamar a samu wani nau'i na rauni khamarahu ai khalatar riwayata khamara bi ma'ana ya kewaye riwayan ya ya cakuɗe da ita ana iya samun wani rauni don to don kada wannan raunin ya ɗarsa su zuwa sauran riwayoyi to sai a faɗa cewa wannan riwayar ga yanayinta ga abin da ya sa ta zama a haka wal matnu an shakhsayn idan malamin yana da matni daga mutum guda biyu wato akwai wata riwaya wadda ya anso ta daga guda biyu ko dai malamansa ko gabar da ke sama da malaman shi wahidun jurih ɗaya daga cikinsu mai rauni ne ɗaya daga cikin mutum biyun nan mai rauni ne kamar misali sukan kwatanta da riwaya daga makarantar anas akwai thabitun al-bunani wanda amintaccen ɗalibi ne ga anas sannan akwai kuma wani aban ibn ayyash aban ibn ayyash wanda tare suke da thabitun al-bunani aban ibn abi ayyash amin to shi kuma mai rauni ne to idan misali yanzu malami na da wata riwaya daga makarantar anas ya zama waɗannan ɗaliban guda biyu ne thabitun al-bunani ya karantar da kai wannan riwaya ya karantar da wannan riwaya haka shi ma aban ibnu abi ayyash ya karantar da riwayan to kaga yana da yana da yanzu matnun an shakhsayn daga mutum guda biyu ahaduhuma majruhun daya daga cikin su maras nagarta ne wajen riwaya to ya zai da su yace la yahsunu alhazfu lahu ba abu ne mai kyau ba ba a son ba a son ka goce ɗayan shi mara kyan kawai ka cire shi ba a gan shi ka cire shi ba tare da kayi bayani ba lahulakin ya amma yana da kyau yana da kyau ka bayyana shi ka faɗe shi ka kawo shi don a san me yana shi kar kawai ka share shi ka ainihin wato a ka ainihin wato share shi daga cikin isnadin kawai a neme shi a rasa babu wata hujja kwakwara za ka fito da shi don ta bayyana domin ta yiwu wasu da za su karanta za su buƙatu zuwa ga ta haƙiƙi da itibar neman salsalar gane wane ne ba wane ne ba wa muslimun an hukana alimamu muslim ibn al-hajjaj a cikin asahihin shi an hukana yakan yi alkunya ne malam ku bala su fi kanan kome karatu anhu kana yana yin yana yana yana yin sayi sai ya ce fulanun wa ghairuhu ko fulanun wa akharu yana yin wannan falam yuwaffa sai ya zama kaman bai cika abin da ake nema ba ba abin da yayi ba haka ya kamata yayi ba bukhari ma yana yin wannan akwai shi burjik a cikin sahih bukhari akwai shi a cikin sahih muslim kusan kace ma bukhari yafi muslim yin wannan kuma a ibnu hajarin musamman a cikin fatuhul bari wani wurin yakan yi kokarin ya kulafucin ya biya ba har sai ya gano waye yakan fada wani wurin kuma ya ce ban gane wane ne ba saboda idan aka ga mutumin a gabar isnadin an san su wane su ne abokan riwayarsa waɗanda su suke rako shi akan wannan riwaya to su ake tsammani sai a tafi a duba kamar misali bukhari yakan ce ibnu wahab wa akhar to da zaran ya ce haka wanda aka fi kawo zargi shine ibnu lahi'a abdullahi ibnu lahi'a shi ake kawo zargi misali idan ka dauki sahih bukhari kaman a cikin inda yake cewa a cikin kitabul fitan misali da yake cewa haddathana abdullahi ibn yazida qala haddathana haywatu sai ce wa ghayruhu haywatu wa ghayruhu to wannan ma ana ana ana tataba ba waye ma tukunna haka a cikin abin nan kitabu salati da yake magana akan al-ibradu bizuhri yin sallah a zuhur a jinkirta ta idan rana tana zafi nan ma da yace haddathana abdurrahman al-a'raj a can tsake isnadin abdurrahman al-a'raj da aka sani al-a'raj sai ce wa ghayruhu da waninsa hadisin irashtadal haruf abu bidusara yana yin irin wannan haka a cikin abin nan can ƙarshe-ƙarshe kitabul tauhid na jin ba na manta ba da ya magana akan babu ma yi zammu minar ra'ayi babu abin da ake zargi na aiki da a gani na na yin molanka da ya ce haddasana sa'id ibn talid sai ya ce haddasan ibn wahabin wa ghairuhu haka a wani waje ya ce haddasani abdurrahman ibn shiraihin wa gairuhu a cikin hadisin inna allaha la yanzi'ul ilma intiza'an duk yana yin ire-iren waɗannan salam to annan in ka kuma fatul bari ibnu hajar ya faɗa ƙarar yace ina ganin mutumin da bukhari yayi kinayarsa yace wa gairuhu din shine abdullahi ibn lahiya shi ne abinda malaki ce mana anan abinda zai ka aslan to da su bayyana waye amma karfin iliminsu da fahimtarsu da yadda duniya ta karɓe su to aka sai aka yarda cewa abinda suka yin ta yiwu saboda ba sa ganin akwai wani bambancin lafazi ne tsakankani dama shi amintaccen fa ya an wadatu daga daga riwayarsa ta isa ta kai abin nan ta zama abin da ake nema to me yasa zai ce wa gairuhu din saboda tunani zai zo akan akwai wasu lafuzza waɗanda wannan gairuhu din shi yake da su kenan ko mun gane inda yana da lafazin cikakke ta bangaren amintaccen da sai ya cire mai raunin kawai gaba daya ina da yancin ya zama ina da riwaya biyu in kawo ɗayan ba ɗaya to amma me yasa zai gwama ya ce da wani kuma ya saye wanan nan saboda akwai wasu lafuzza kenan da ta yi abin da za a fara tunani ta yi wannan wanan shi ya kaɗaici da su wasu ƙarin harufa ko kalmomi wancan bai da su idan bai kawo wannan da ya makinaya ba ya kawo riwayar gaba ɗaya zai zama ya ce mana wane a ya gaya mashi amma kuma ya haɗo da abin da bai ji a bakin a ɗin da sai a bakin b ko bai ambaci b ɗin ko mun gane to yana ganin kuma idan ya ambace shi ko mai rauni ne shi kuma baya ambatan masu rauni a cikin littafinsa zai zama wani sabon aiki to don haka sai musa kinaya don yana yana buƙatuwa zuwa ga lafazin duka to wannan yasa malamai suka ce gara a bayyana amma inda misali bukhari ya bayyana yanzu ya ce wa ibn lahi'a shikenan sai a je a ce ibn lahi'a ma yana daga cikin rijalul bukhari kaga aiki kuma ya ji kufiye da wannan da da dai malamai suka ce da sun bayyana ɗin da ya fi ko kuma da sun takaitu akan riwayar da ainihin wato take ingantacciyar kawai imam muslim kamar yadda muka ce shi ma yakan yi haka zaka ji yana yawan cewa warawa ibn uyaynata wa ghayru kaga muslim abin da yasa ya ambaci muslim anan kai eh saboda shi ya fi kulafucin batun lafazi din nan shi yana da kulafuci baya wasa da lafazi sai yana muhimmantar da shi yayin da bukhari ko yake tasarrufi a cikin lafazi yayi riwaya da ma'ana shi ko muslim tun daga cikin isnadi sai ya tantance haddasana muhammad ibn numair wa abubakar ibn abi shayba sai ya tantance ce qala abubakar haddasana wa qala ibn numair akhbarana to kaga wannan tahqiqil alfaz da yake tun a cikin matini tun a cikin isnadi in yaje matini kuma sai ya faɗa yace wal lafzu li fulani ko wa haza lafzu fulani ko yace qala fulanun kaza wane ya ce kaza ko ya rage kaza to kaga shi yafi cancanta ya taka tsantsan game da wannan abu tunda shi yana tantance lafazi to shi saka ji anan ya faɗa yace muslimun anhu kana falam yuwaff bai samu gamdakatar ba a nan bai ci ba malamai sun ci dunduniyar shi a kuma abinda zai baka mamaki idan ka bibi sharhohi hatta malaman da ke cin dunduniyar shi su ma suna yin abu su ne su khatibu khatibu ya yi haka da yawa a cikin a tarih ɗin shi a cikin littafin shi na na musalawar hadith abin nan aljami da cikin alkifaya duka yana yi amma kuma har da shi ne akan gaba ma wajen cewa ba kyau wato ramadni bida'i hakinan ko eh akwai abin da ga mutun yana wa'azi akan shi ma bai iya bari amma dai dole zai yi wa'azi ya ce ba kyau ya yi iya inda dai ba kyau din ko to sai sai wasu ke ganin kamar wani abu ne da malamai sun riga sun saba da shi kuma a inda suka yi shi sun san abin da yasa suka yi shi shi sa suke yin shi da natsuwa ba sa ba sa abin nan ba sa fasawa sahawi ya kawo kwatance da yawa na malamai wanda suke yin irin haka a zamunna daban-daban ya ce haka za ka ga yana riwaya daga aban aban anil hakam to sai ce aban wa gairu nan ma yakan saya wani akwai su da yawa akwai inda ma yake cewa haddasan al-kufiyuna abanu wa gairu to nan kamar ya ma saya fiye da mutum da yake da da sai ce al-kufiyani al-kufi ne ce malaman kufa sun ba mu hadisi su abanu da wasu kuma gani haka haka yake sai sai sakaya su haka yakan sakaya sa'o'in Abdurrahman al-Auza'i su ma yace anil auza'i wa ghairi ko wa akhar anil auza'i wa akhar haka malamin sa Abu Tahir daga wanda yake riwaya daga Abdullahi ibn Wahab daga Al-Layth ibn Sa'd to nan ma yabo kan Layth din sai ya ce wa ghairihi da wani sa kamar a hadisin al-mu'minu akhul mu'min la yashtumuhu wa la yahqiru suna nan da yawa waɗanda suke misalai ne ire-iren waɗannan wanda ya bi su ko kuma yake da yawan abin nan istikra akan littattafan nan zai ga ire-iren waɗannan misalan to al-Imam al-Bukhari akwai wani abu ma da yayi wanda kusan shi ya ma ba da mamaki fiye da wannan ya yi shi a cikin kitabul riqaq inda yake cewa yake magana a magana a cikin wani babi da ya kira shi da suna babun kaifa kana aishun nabi sallallahu alaihi wasallama wa ashabu babun da ke bayani akan yaya irin rayuwar talauci da kunci da rashin wadata da rayuwar sufaye wanda su annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabbai radiyallahu anhum suka yi idan da yazo hadisin daga Abu Nu'aym al-Fadl ibn Dukayn sai yace haddathana Abu Nu'aym sai yace binahwi nisfi hadha al-hadith Abu Nu'aym ya ba mu wannan hadisin amma kusan rabi ne kawai ma'ana sauran na wasu ne ko mun gane sauran na wasu ne amma har yanzu idan ka kalla da kyau sai ka ga Bukhari har yanzu baya yin wannan abin a cikin asalin usul a cikin tauhidi da sallah da azumi da zakka da haji sai ka ga a cikin kamar yanzu wannan ya kawo shi ne a cikin raqaiq a cikin zuhud wurin da akwai fusha na dan sassauta anan yake amma ba za ka ga ya kawo shi a cikin asalin abinda su za a tambaye ka a lahira ba domin ya dauka kan shi alƙawari cewa an tambaye ka a lahira ka ce gashi nan ba ku dole ba hankali fata mun gane da yace falam yuwaf falam yuwaf wal hasfu haythu wuthiqa fa huwa akhaf idan dukan su mutum biyun amintattu ne dan wancan yanzu kaga yana ce ne yana yana yana magana ne akan haisu abin nan wahidun jurih daya mai rauni ne amma haythu wuthiqa idan dukan su amintattu ne malaman to a irin nan fa huwa akhaf to nan babu matsala matsala ta da sauki bukhari yakan yi haka kamar misali a cikin kitabut tafsir tafsir suratul mudaththir suratul mudaththir da yabo ya kawo riwaya da yake cewa an ibn mahdi wa ghairihi abdurrahman ibn mahdi da wani sa to wani san abu dawud da tayalisi ne abu dawud da tayalisi kuma baya cikin rijalul bukhari bukhari bai yi riwaya daga gare shi ba saboda neman uluwi amma kuma amintacce ne fiqatun ne min fiqat to irin wannan koda ya goge shi to ba matsala shine ma'anan وحيث وثق والحذف حيث وثق فهو أخف idan an goge ka share mali daya daga cikin guda biyu a cikin gabar wani isnadi amma sai zama wanda ka boye din shi ma amintacce ne fa huwa akhaf to wannan yafi saukin matsala shi ma da za a bayyana yafi da za a bayyana yafi wa in yakun an kulli rawil qita idan ya zama hadisin daga kowane mai riwaya wani na da rabi wani na da rabi an kulli rawul qita wani ya ruwaito wani abu wani ma ya ruwaito wani abu ko mun gane wani ya ruwaito wannan bangare wani ya ruwaito wancan to ajiz bila mizin a bi bi khiltin jama'a yace sai ka zama ka hada shi ka hada shi guri guda bila mizin ba tare da ka tantance cewa wannan shine nawa ne wannan shine nawa din bi khalqin su cakuɗe da juna jam'a ya koma hadisi guda ɗaya ma'al bayani amma zaka faɗa ka ce wannan hadisin na suwana ne zada fulanun wa naqasa fulan irin yadda suke faɗa da kamar yadda Sheikhul Albani yake a cikin takhrijat din shi zai hada riwaya gaba ɗaya mai da ta kwaya ɗaya amma riwayar wani daban riwayar wani daban riwayar wani daban ya ɗauko kalma nan ya cusa ya rukunin ya hada kamar yadda ya a cikin muktasar na sahih bukhari kamar yadda kuma suke yi dintin da muslim na yi za ka ji ya ce haddasana fulanin wa fulanin wa fulan ya faɗin uku wata rana sannan sai ya ce wallabdu li fulanin za da fulan wani ƙasa fulan kamar yadda zuhuri ya yi a cikin gashi zai ba mu misali gashi ya ce ka hadisin iski kamar hadisin isk wannan hadisin iski sanannen hadisi ne shine hadisin kissar abin da ya faru da aisha na mummunan ƙazafi da munafukai suka yi mata suka yi mata sharri suka ce ta yi abin asha al'amari ya girmama duk madina aka shiga cikin kunci da bala'i manzo Allah sallallahu salama ya samu kanshi a cikin hali na kuntata har sai da Allah subhanahu wataala ya wahayi innal ladina ja'u bil ifki usbatun minkum sannan Allah ya warware wannan matsala ya ba ta daukaka da daraja ta ta zama siddiqa kisa Allah yake cewa la tahsabuhu sharran lakum bal huwa khairul lakum Allah ya ƙara wa gidansu martaba gaba da akan wannan to wannan wannan kisa ita ce kisa to kisa ta al-ifk ta wato al-ifk shine kirkiran ƙarya bakar ƙarya wanda ba ta sallah to wannan kisa ce sananniya Imam al-Bukhari da Muslim da sauran malamai sun rawaito ta to a cikin dukkanin riwayar idan ka bi riwayar hadisul ifk al-Imam Ibn Shihab al-Zuhri yana da riwaya hadisul ifk wanda dukkanin su bukhari da muslim da saura duka sun ruwaito ta wannan riwaya ta ibnu shahab da zuhri yana yin ta daga tabi'ai wajen mutum biyar sai kaga ya hada su gaba daya ya ce dukkanin su sun bani riwayar nan kulluhum haddathani bil qissati zada ba'duhum wa naqasa ko ahadithuhum mutawafawita wa ba'duhum atqanu في الرواية دي كان فداك جياتي كلهم حدثني طائفة من حديثها وبعضهم أوعى واللوكتي وبعضهم أحسن سياقا دي كان بيّن هكا daga cikin malaman nashi a ciki akwai akwai Urwatu dan Zubair yana bashi wannan riwaya akwai abin Sa'id ibn al-Musayyab akwai kuma Alqamah ibn Waqas al-Laythi akwai Ubaydillah ibn Abdullah ibn Utbah ibn Mas'ud sannan kuma akwai wani na biyar na manta shi waɗannan su ne malaman zuhuri da suka ba shi ƙissar watan abin na disul isk to kamar yadda kasan ɗabi'ar mutane wani yabo ba da labarin zai ba da shi dalla dalla dalla zai fara tun daga labarin tafiyar da aka yi wani kuma yazo bayarwa zai fara ne daga abin da ya fara na ƙarshe daga wahayin da aka yi wani zai bada labarin zaman da aka yi ne kawai a masallaci da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nemi shawara wani zai bada labarin zuwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama gidan su Aisha wani zai bada labarin kukan da take yi to wani kuma sai ya kwangaba kon baya ya fara fadan karshe ya fadi tsakiya da haka ji ya ce wa ba'duhum ahsanu siyaqa wa ba'duhum aw'a to shi kuma zuhuri da yazo sai ya hade riwaya gaba ɗaya ta zama kissa da sai yake bada ita a matsayin kissa ce kwaya daya dalla dalla an yi kaza an yi kaza an yi kaza an yi kaza yadda ka sani dan jarida zai zo bayan abu ya faru ya interview nan ya dauki hotuna nan sai je sai ya hada labari sai labarin ya tashi cikakke to wannan hadisi ana ba da shi misali akan irin wannan qadiyar shine mene a a mutane fiye da daya su baka riwayar wata mas'ala wadda kwaya ɗaya ce an sani sai ka zo sai ka ka zira ta a cikin mazubi guda ɗaya ta zama ta fito da sura ɗaya kamila amma ba sai ka tantance nan na wane ba ne nan na wane ne sai dai kai bayani fil jumla cewa wani ya ƙara wani ya rage wani ya ƙara wani ya rage haka duk su bukhari suka rawaito wannan riwaya haka muhammad ibn ishaq a cikin sira shi ma ya rawaito ta da haka musamman shi imamul bukhari ma ya rarrage ta ya rarraba ta ya ya yi mata irin abin da ya saba wani waje riwaya da ma'ana wani waje kawo da da abin nan da takaitawa da haka in kana so maka ga hadisin ifki ka ganshi gaba ɗayan shi kai tsaye to gara ka karanta shi daga sayo muslim zaka fi sauran ganin shi yadda yake amma a bukhari zaka ganshi a rarraba ne da sauransu haka wannan can wannan can ba tare da ka same shi a jumlace ba don haka sai yakan yi irin wannan abin shi abin nan shi zuhuri kuma abu ne karɓe malamai suna karɓar shi da ya sai yake cewa kulluhum haddathani qa'ifatan min hadithiha dukkanin waɗannan sun bani wani sashi na riwayata wa ba'dhum aw'a wasu sun firiƙewa a wani waje kuma yace wa ba'dhum wa ba'dul qaumi ahsanu siyaqan wasu kuma sun fi iya bada labarin malaman su ne kamar da muka ambata akwai urutu dan zubair akwai sa'id ibn al-musayyib akwai abdullah ibn ibn ubaydullah ibn abdullah ibn utbah ibn mas'ud sannan kuma akwai alqamah ibn waqas al-laythi wadannan su ne wadanda na iya tunawa ina jin akwai saura kamar su biyar ne amma ga wanda yake so zai iya zuwa ya bi riwayan daya daya daya kai tabin su zaka ga abubuwa irin haka sai kuma ka bi shuru ka ji me malamai suke fada game da game da waɗannan ɗin wallahu alam malam ya cigaba da cewa wajarhu ba'din muqtadin litarki idan aka samu daga cikin su akwai wanda yake an jarraha shi a cikin masu riwaya akwai wanda yake wato kana da riwaya daga malamai daban-daban amma wanin su majruhi kuma ka kawo su duka sannan ka ba da siyakin hadisin siyaki ɗaya ka ce waninsu yana da ɓangare kaza waninsu na da wani ɓangare ko to idan aka samu a cikinsu akwai mai rauni to za a yi watsi da duka riwaya ne sai an iya tantance wacce ce ta shi yadda ka san a ce an aje kofin ruwa guda uku ba label amma sai aka ce duka ruwan nan a cikinsu akwai guda ɗaya wanda guba ne amma an kasa gane wanne ne shi za ka yi najin jini gidan goro ne ka zaɓa dole sai dai a zubar duka ko an an iya tantancewa ya zama an yi labelin an gane to kaga shi kenan an yi tamizi haka idan ya zama a cikinsu akwai wanda yake mai rauni ne shi kenan hadisi ya mutu sai an tafi neman ina za a tantance shi shi sa wannan shi bai da matsala saboda dukansu waɗannan jibalu ne rasiya kowa dutse ne kafaffe a cikin ilimi kowa shakundum ne da haka babu matsala a nan sai aka karɓa ga baki ɗaya wa hasku wahidin minal isnadi fi suratayn na lilizdiyadi goca ɗaya daga cikinsu a cikin wannan yanayin guda biyu da wancan na farkon shine abinda muslim yake yi da kuma wannan na biyun wanda suke duka amintattu can daya amintacce ko daya ba amintacce ba shine as-surar ula as-surar thaniya kuma dukkanin su amintattu shine wannan yace wa hasku wahidin min al-isnad share daya daga cikin su gaba daya kake ambatan shi duka bayan ka san akwai shi kuma a cikin matanin hadisin akwai nashi bangaren fi suratayn na karkai haka lilis diyaji don kaka ƙara shiga da al'amarin kuma cikin wani lungu fiye da wanda ake ci dama cikin lungu ake matsala ce to idan kuma kawai ka zo ta ƙi ambatan shi gaba ɗaya to kaga ka ƙara matsala ke kamar mutum ne wanda yake yin yake da yake ma likita bayanin matsalolin shi ana ta rubutawa akwai matsalar da muhimmiya ce likita ma ya kasa gane ta sai kuma ka zo kawai cikin bayani sai ka ƙi faɗanta ma gaba ɗaya ka ƙi faɗanta ka gama da gwamnati tsima zai fi wahala yanzu kuma ka faɗa ma ba a gane kanta ba ko sai kuma kawai ka zo sai ka ƙi ka ƙi faɗan cewa to akwai kuma misali akwai zawo ka ƙi faɗan cewa kana zawo misali wanda kuma sanin kana zawo nan zai taimaka wajen gane me ke damun ka ko to haka kar mutum ya goce wani malami mun ji cewa kar kai kinayarsa ka faɗi sunansa musamman idan yana da rauni idan su da yawa ne ka faɗi cewa kowa ya faɗi kaza ko kuma kowa da nashi sashen a cikin riwaya amma ka goce shi kai hazafin shi a neme shi a rasa mala ya ce a cikin suran guda biyu duka a cikin yanayin guda biyu ka ƙiyin wannan to wannan kenan jama'a a takaice kwarai sai malam ya ce adabul muhaddis ladubban malamin hadisi ya kamata ya fara da ladubban ɗalibi domin duk malami ɗalibi ne amma ba duk ɗalibi ne malami ba kenan ladubban ɗalibi da malami da ɗalibi suna bukatarsu amma ladubban malami sai dai in kai ɗalibi ne ka ji kawai don ƙarin ilimi ba ka da buƙatar shi don ba ka kai wajen ba kuma gani misali yanzu idan aka zo ana karatu a kan zaka ina ruwan talaka da ke dole sai ya gane sai dai kawai don ilimi ya fi jahilci amma ba dole sai ya gane ba tun da shi ba zaka zai fitar ba sai bari sai da ya samu kuɗi ko mal albani na ya kai wani kwatance allah gafata mai ce in ka ji mutum yana cewa wani wani kuɗin hajji bana to yana da daloli ne a jikin shi amma ba ka ba oho nawa ake biya yaushe za a fara biya yaushe ake bita kai tana kai na ruwanka kai dai kawai kudin masara nawa ne buhun masara shi ya dame ka to wasu malamai sukan fara kawo adabul bin nan din adabul talib kafin adabul muhaddis amma shi yayi wannan jiran giyan ne saboda ana ta magana akan abin da yanzu ya shafi malamai ne duk waɗannan ayyukan da ake ta magana ya shafi malamai to sai bari ya ƙarasa kafin ya kawo wancan zai magana akan ladduba wanda suka shafi wato ada'ur riwaya wajen bayar da karatu ladduba na ladabin malami fi alaqatihi ma'a talib wajen dangantaka sa da dalibi sannan a wajen zaman imla'i da wajen abin nan irin irin irin yadda ake yadda malamai suke mutunta hadisi suke girmama hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam malam yace وصحح النية في التحديث واحرص على نشرك للحديث ثم توضأ واغتسل واستعمل طيبا وتسريحا وزبر المعتلي صوتا على الحديث واجلس wajlis bi adabin wa haibatin bi sadri majlisin wahab lam yukhlisin niyyata talibun fa'um ولا يحدث عجلا أو إن تقم أو في الطريق ثم حيث احتيج لك في شيء في شيء في شيء اروه في شيء اروه وابن خلاد سلك بأنه يحسن للخمسين عاما ولا بأس بالأربعين akwai al'imamu shi khadiru bagadadin da muke yawan faɗe kullum al-khadiru bagadadi yana da littafi musamman aljami da akhlaƙin sana da akhlaƙin rawi wa adabis sami aljami'u da akhlaƙin rawi wa adabis sami tsakani da Allah bai kamata a ce mutumin da yake harka hadisi bai kanta littafin nan ba bai kamata ba haka littafin jami'u bayanul ilmi wa fadlihi na ibnu abdul barri namari haka kuma littafin al'imamu sam'ani shi ne al'imla walistimla adabul imla'i walistimla baya ga su kuma kusan duwa littafin musalawar hadith za ka samu ire-iren waɗannan ladubba a cikinsa haka littafin attibiyan fi adabi hamalatul ƙur'an na limamu annawawi da ire-irensu ga sanin da yawa ladubba ne da al'adu waɗanda kowa na bukatar su inda zai harka ilimi in ba haka ba zai zama ilimin ya zama mashi wabal ya zama mashi zai zama mashi tarnaki zai zama mashi wato maimakon falala zai zama mashi matsala wannan muke karanta ko da ke bari mu ji dai abubuwan da yake faɗa tukunna kafin mu je ga wasu sharhohi za mu zo mu sharhin wasu mas'aloli insha Allah malam ya ce wa sahihin niyyata fi tahdith ka inganta niyyarka ka gyara niyyarka in zaka bada hadisi ya zama don Allah kake ya zama Allah kawai kake nufata ba ka nufatan neman wani girma neman wata shuhura neman a sanka a ce ka iya ko a ce kana jayayya da suwa ne ko ka zo ka fi ƙarfinsu yanzu ka sha makance su kai ne a kan gaba waɗannan duka manufofi na duniya bai kamata su fara zuwa cikin tunaninka ba idan kuma sun zo ka yi ƙoƙari ka rabu da su idan ka kasa rabuwa da su to ya fi sauƙi ka haƙura da ba da ilimin akan ka ba da shi alhalin kana da niyyar duniya saboda akwai hadisai da suka zo mabambanta da suke nuna tsoratarwa zuwa ga wanda yake karatu ba don Allah ba kamar hadisin can da manzala sallallahu alaihi wasallam yake faɗa ya zo cikin sahih muslim cewa za a zo da mutane guda uku ranar alkiyama da mujahidi da mai sadaka da kyauta da kuma malami kowanne za a yi mushi tambaya bangaren da ya fi damu mayanzu shi ne shi malami din za a tambaye shi me ya aikinka zai ce na yi karatu na karanta da alkur'ani na yi wa'azi wanzu sai a ce saboda mai kai ce ya Allah na yi ne don kalmar ka ta ɗaukaka Allah ya ce kazabt ƙariya kake haka manzo Allah ba ta ba kazabta inna ma fa'alta li yuqal alim kayi ne dan a ce maka malami ko yuqal ƙari dan a ce maka alaramma sai Allah ya ce mishi wa qadqila an riga an faɗa wannan shi ne ladanka fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kaga wannan ba karamin hadari bane haka kaman hadisin man samma annasa bi ilmihi samma Allahu bihi summa summa me yake cewa ne ma summa khalafahu wa dayya'ahu ko lafazi makamancin haka wa haqqarahu amin wa haqqarahu nam wannan wannan lafazi Imam Ahmad kenan cewa wanda ya yi karatu man samma'an nasa bi ilmi wanda ya yi iliminsa don a ji labarinsa yana ta samu mutane yake so su sani samma Allahu bi Allah zai bari mutanen su sun mahaƙara sannan Allah ya wulaƙanta shi daga baya hadisi ne sayi alimamu Ahmad ya fitar da shi da wasu malamai to waɗannan irin hadisan suna nan da yawa da ya kamata su ba mutum tsoro wanda wasu daga cikin salaf ma da suka ga irin wannan hadisan akwai lokutan da sai su bada hadisi kawai kamar Habib ibn Abi Thabit wanda khatibu a cikin al-kifaya ya kawo labarin sa ya ki bada hadisi yace hatta taji an-niyyatu sahiha ce sai niyya mai inganci ta zo a wajen neman ilimi malamai suna sassauci cewa mutum na iya neman ilimi ko da ba dan Allah ba yaje ilimin zai gyara shi ya zama dan Allah an samu alama da suka yi itirafi da haka daga cikinsu akwai ibnu hazmin ya yi itirafi da haka imamu ahmad ibnu hanbal ma an tambaye shi ce wannan tarin ilimi naka alaga ta malam shin tsabar ikhlasi ne ya baka ya ce wani abu ne da ya burge mu muka shiga daga baya Allah ya mana buɗe akai to a wajen nema a farkon al'amari ba dole ya zama niyyar kan lafiyayya ba ce amma dai kana yi kana kana tarbiyyarta ilimin yana gaya maka gaskiya kana gyara ta amma sanda ka zama malami zaka karanta ko in ba niyya mai kyau ko ka bari kawai domin wancan sun yi kiyasi ne da farkon shiga musulunci manzo Allah sallallahu alaihi yakan anshi musuluncin wasu tare da suna da wata naƙasa na munanan ayyukansu ko kuma sun shigo ma suna cewa su ba za su yi kaza ba su kaza kawai za su yi sai a karɓa a haka amma in suka shigo musulunci za su za su gyara akwai ruwayen da suka zo wasu sun zo musulunta wani ya ce to shi sallah kawai zai fa shi ba zai bar kaza ba sai a karɓe shi a haka da kanshi kuma sai ya bari ko kuma wanda ya musulunta amma yana da sauran munanan ayyuka ba za a ce sai ya bar duka ɗabi'un shin nan ba a ce to je ka saki matanka da kake da su guda takwas tukunna je ka duk waɗanda suke binka bashi je ka biya bashi jina nan da ka zubar je ka biya tukunna sannan ka dawo ka musulunta a sai a karɓe shi ya shigo musulunci sai sai ya samu tuba mai kyau to kama haka wanda zai shiga makaranta ya zama wata niyya ce daban hala ya ga ya je a TV ma hala kawai ya ga wani na karatu ya burge shi ka ni ma ana so na iya karatun nan ko kuma ya ga wani yayi musabaka ya ci mota ce to ni ma bari je ko Allah zai sa ina da rabota ni ma in ci motar nan ba haka bane duk irin wannan manufofin na duniya na iya zuwa mun ne fara koyo ba ka raba dan adam da wannan amma sanda zaka karanta kana malami to karka daga karanta wato wato ba dan Allah ba akwai mun karanta a bayan za ku tuna wani wanda yake da makaranta yace idan na zo na zauna in naga an taru sai in ji kaimi in naga an cika makarantar sai na ji kwazo na ji confidence na ji mutane sun yi encouraging ila sai ya ta bayani ya ta karatu ya ta abin nan ya ce ran da kuma na zo na ga an yi latti ko duk ba a zo ba ce sai jikina ya sanyi sai na ta yin abin haka babu kwarin gwiwa da ya je kuma malamin shi abraman ibnu mahdi sai ya ce mishi karfa wannan makaranta wannan makaranta ta kai ka wutan magarfe ta ka daina kawai to da aka samu wannan abin nan habib ibnu abi thabitin yake cewa hatta ta ji an-niyyatu sahiha sai na ji niyya mai inganci ta ratsa raina baya ga shi haka akwai sallam ibn sulaim abul ahwas sallam ibn sulaim abul ahwas in ka je cikin kifaya za ga khatibu ya kawo riwaya daban-daban a cikin babun inganta niyya din nan da malamai suke tsorata akan idan suka ji a jikinsu wannan abun anya dan Allah nake yi kuwa sai su ja da baya shi ma sallamu ya yi irin wannan magana haka akwai a cikin tabakat ibn sa'adin na labarin kulsum ibn hani wanda wanda yake cewa aka ce ba da hadisi zai ce ba zai bayar ba aka ce me yasa yace li anna qalbi laysa ala khairin ce saboda ina jin zuciyata ba akan alheri take ba ce yanzu dinnan ina jin zuciyata ba kan alheri take ba haka ku hakuri ba zan ba da hadisin nan bai sai na yi mata gyara ke waɗannan irin labaran suna nan da yawa waɗanda za su yi nuni zuwa ga haka saboda shi ilimin hadithi ilimin lahira ne abin lahira kuma na daga cikin fitina shine ka yi shi don duniya idan ka yi shi don duniya ka taɗi allah baya so da haka yana da buƙatun gyara niyya jama'a da kuma gyara manufarka da kuma dan me kake kuma sai ka dinga yi kana addu'a allahumma kaza kaza ka dinga addu'a akwai addu'a da ake ta maganin riya din nan mema addu'a Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka fi ma la a'lam Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka fi ma la a'lam sannan kamar da nauyi yake fada a cikin azkar daga cikin alamar kana da kokarin ikhlasi shine kullun kana mubahasar kanka ka dinga tambaye kanka anya wannan abin dan Allah nake yi kuwa kaza anya kuwa karkashin take kawai amma da aka waye gari mutane suka zama duniya kawai suke nema wani ma bai jira ma sai in an yaba musu shine dan magorin kanshi ya zama kauran malamai ce wallahi na fi kowa iya kaza ce in na fito ji nake kamar kasa ba za ta dauke ni ba in na kaza ina da tsananin bincike wanda ba wanda ya san shi ni irin waɗannan maganganun ba sa alamta ikhlasi kuma ya kamata a tausaya ma mai yin su ne to kuma tun waɗanda suke yin su yan bid'a ne da wasu waɗanda ake ganin su batattu sai kuma sai ka ji su a cikin ahlus sunna a a cikin malamai ma wasu ma su ne ma malaman salafiya ma wasu su ne manya-manyan malamai ma ba a nan ƙasar kawai ba jama'a kana sauraron wasu ko kana karanta tafansu za ka ga irin wannan ashe alkabir wal kathir almuhim shine wajibi ne mutum ya inganta niyyarsa wa haris ala nashrika lil hadith ya zama kwazanka manufarka shine yaɗa hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba kai ka tara wa kanka girma ba ba neman a san ka ba shafi yana cewa lawadittu inni wadittu law anna an-nasan tafa'u bi hadha al-ilm duna an yusnada ilay yace nayi fatan ina ma da mutane su amfana da ilimina ba tare da sai an ce ilimina bane ba sai an san ko ni waye ni shafi ba ni dai su ci moriyar ilimi amma ga mutum so yake dole shi yake so a san shi wannan shi ke kawo bai so ya ji wani na yin irin abin da yake ko ya ji wani na da irin ilimin da yake da shi ballantana kuma wanda ya ɗara na shi wannan shi ke kawo ka ji mutum yana cewa ɗaliban shi kar ku saurari kowa kar ku sake ku saurari wani yana ta ɓaɓɓoye ɗalibai kamar wasu amani baya so a gansu shi ke kawo ka ga mutum yana faɗa da malamai ƴan uwansa ko kuma waɗanda suka fi shi ko waɗanda ba su kai shi wanda ya zamani da su yana ta faɗa kowa abokin faɗan shi ne bai so ya ji wani ya taso ko kuma a makarantar tashi ma yana jin wani ya fara zama malami to yanzu ya zama abokin gaba shi me kun yi murna cewa Allah ya ɗaga mai ɗalibin shi Allah ya sa zai babbaya idan mutum yana ɗan boko ya ga ɗan shi ya taso ya ta boko ba murna zai ta yi ba ya shi suna ta yin digiri kullum yana yin biki yana murna saboda alhamdulillah zai babbaya to amma malamin islamiya idan yake bada hadda yana ganin hadda wani ta fara kwari sai kore shi shi kuma shi ma da yake shi ma shi ma dan duniya ne sai sai wafci wasu kawai tafi da su sai je bude makaranta shi ma ya sa mata suna kawai ya ci gaba da abin nan din shi kuma su fara su fara musajala a fara aiko da maganganu na batanci wani ma a facebook za ta ga ana yi duk wannan bai alamta bai alamta ikhlasi gaskiya saboda Allah baya alamta ikhlasi daga cikin abubuwan da kuma har ya kamata ya takasan dan shine mai da abin ya zama ya zama kamar biki yanzu wurare da dama ko makarantu da dama sun mai da karatu biki shine yawan za a yi bikin yayan suwa ne suwa ne sun haddace qur'ani za a yi suwa ne sun iya kaza ko kuma duk wani motsi sai an sa shi a hoto sai an sa shi a facebook ga malamin su yayi kaza an sauke littafi kaza sun yi wani kaza ya kawo musu ziyara malamin mu yayi kaza mun yi kaza malami ya zama kaman wani celebrity kaga ai kaman wani alunuhu wanda ake wanda ake yayin shi ko wani Michael Jackson celebrity abun lahira an maida shi abun duniya jama'a duk a hankali a hankali shi dai yake riya mutane wasu abubuwa suna ganin kamar alherai wani zai dauka kawai mu bayyana cewa mun yi littafi kaza za mu yi littafi kaza kawai wannan yada manufa ne to da haka da haka har sai ya zama ba manufa kuma ake yada ba yanzu kawai muna so ne a san muna yi a san muna yi shafi ya ce ba da, akwai yadda zai yi ba a san shi ba ne kawai a ci gaba da ilimin da, ya fi mushi saboda yi don Allah zainul abidin jika manzo Allah sallallahu alaihi wasallam din kamar da ake ba da labari zahabi ya ambata a cikin tarjumarsa sanda yake raye ana tuhumar shi da ruwa ba a ganin shi yana kyauta ashe wani kasurgumin mai kyauta ne amma bai taɓa bari kowa ya sani sai da ya mutu aka ga wajen gida ɗari a madina ashe shi ke ba su abinci su ma ba su san wa yake ba su sai dare ya raba dare ya yi tsakiya zai canza kamanni gaba ɗaya ya dinga ɗaukan buhu a kafaɗarsa yana zuwa yana wurgawa ta katangun mutane da aka zo masa wankan gawa aka ga kanta a jikin kafaɗa inda yake ɗauka ba a gane wannan ba sai ran da ya mutu wajen shekara 25 yana wannan yake in ka zo ka tambaye shi abu ba zai baka ba sai ana cewa ai marwaci to shi kuma tunda dan Allah yake sai ya zabi cewa ba sai kowa ya gani ba in tu in tukhfuha ko wa tu'tu al fuqara in tu fa ni imma hiya in tukhfuha shi wannan boye walle Abu Usman an-Nahaji mun karanta anan azumi yake yi sai da shekara 40 yana azumi litinin alhamis litinin alhamis baya fasawa amma hatta mata shi wata sanya azumin nan so da zai tafi kasuwa tela ne za a samu shi abin karyawar shi kamar misali yanzu a ce a kula kenan ya riko sai ya tsaya an gama abin karyawar da safe ya karba ya tafi da shi yana zuwa akwai ranar azumin ne akwai akwai akwai akwai almajirin da zai ba zai ba almajirin wannan sadaka ya wuce shagon shi kuma ba zai dawo gida ba sai yayi sallar isha zaka sai yayi buɗe baki ya ci abinci ya dawo ba a gane yana azumin sai daga baya ita ma bayan ya rasu suke samun labarin ai kullun azumi yake ai kullun yana fita da abinci haka ce ai ga wanda yake ba to ya kamata ka zama kana da wani aiki haka wanda sirri ne tsakaninka da Allah ko da sauran kana yi mutane suna gani ya zama kana da wani wanda Allah ne kawai san kana yi wataƙila shi ne tsiratar da kai amma ya zama komai naka kawai kana yin shi kana ta bayyanawa to ba za ka san san da shedan zai lalata maka tunani ya zama kawai kana yi ne da mutane ba Allah ka tsare mu na gani wannan karatun mai karya gwiwa din da ya kamata mu bar shi haka sai an sako to ai rana ta yi ne rana ta yi bari mu bar shi mata shi a farkon gaba inda ya ce adabul adabul muhaddith din ko karatu ne mai sanya jiki zaka ji kamar ka koma soja kawai ya fi maka sauki subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu eh Dawud bin Abi Hind ko watakila na manta shi ne ko jazakumullahu khair akwai dai akwai dai akwai dai wannan ina jin mun karanta cikin ibar ne ko eh jazakumullahu khair to za mu saurara anan jama'a na'am